Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kamu ko labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. A cikin labaran namu muna dauke da rahoton da ke cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen fita ƙasashen waje neman lafiya. An rantsar da sabon mataimakin gwamna a jihar Oyo. har wayo muna dauke da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayya na tunanin rufe makarantun kwana a ƙauyuka don magance matsalar tsaro. idan muka tsallaka ketare kuma shugabannin rasha da turkiya na ziyara a iran sai kuma a bangaren labarin wasanni inda kasar morocco ta yi waje da nigeria a gasar cin kofin mata ta afirka To kanin labaran namu kenan yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa na ƙoƙarin ganin ta kawo ƙarshen fita ƙasashen waje da 'yan Najeriya ke yi don neman lafiya. Shugaban ya bayyana hakan ne a yayin da yake kafa harsashin ginin ɓangaren zartarwa na kwalejin kimiyyar lafiya da ma sauran jami'anta da ke sabuwar makarantar a Otufe da ke jihar Benue. shugaban wanda ministan ilimi adamu adamu ya wakilta ya ce ya ji daɗin yadda jami'an gudanarwar kwalejin suke tafiyar da lamuranta don haka ko shakka babu za su dinga fitar da sahihan ma'aikatan lafiya haɗi da kawo ƙarshen yawon neman magani ya kuma ce ma'aikatarsa ba ta jima da sahale fitar da naira biliyan uku na tallafi ta asusun tallafa a ilimin gaba da sakandare na ƙasa wato tetfon domin haɓaka tsarin bada ilimi da bincike a makarantu. To a ranar Litinin Majalisar Jihar Oyo ta tsige Ra'uf Olaniyan daga mukaminsa na mataimakin gwamnan jihar. Inda tuni aka zaɓi sunan Adebayo Lawan a matsayin wanda zai mai gurbinsa. Jim kaɗan bayan zaɓen sunan Lawan ne kuma babban alƙalin jihar mai shari'a Munta Abin Bola ya rantsar da shi a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar. tsige mataimakin gwamnan da majalisar mai kunshe da mambobin pdp da dama suka yi ya biyo bayan binciken kwamitin mutane bakwai da babban alkalin jihar ya kafa don binciken zarge-zargen manyan laifuka da ya aikata gwamna sai makin makinde tuni ya zaɓi sunan lawal wanda lauya ne a matsayin wanda zai ci gaba da zama mishi a matsayin mataimaki Lawar wanda shi ma ya fito daga yankin oke ogun ne kamar olaniyan ya kasance ɗan gundumar kisi a ƙaramar hukumar irepo a gefe guda kuma kokarin korarren mataimakin gwamnan ya kalubalanci babban alkalin jihar a bisa kafa kwamitin mutane bakwai din don binciken ababen da suka sanya a cire shi. To a ɓangaren ilimi kuwa ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta ce tana yin dukkan mai yiwuwa wajen tabbatar da tsaro da samar da muhallan karatu da suka dace. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sakataren dindindin na ma'aikatar Andrew Adejo yake bayyana cewa ma'aikatarsu na ƙoƙarin dakatar da makarantun kwana da ke ƙauyuka na ɗan lokaci domin tabbatar da tsaro. Adejo ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a wajen buɗe taron kwamitin haɗaka na ilimi a garin Yola da ke jihar Adamawa a ranar Litinin. gwamnan adamawa a madu Fintiri a yayin da yake nashi jawabin ta bakin mai taimakin shi Chief Crowder said ya tunatar da masu ruwa da tsaki muhimmancin da taron ke da shi. To a ɓangaren tsaro kuwa dakarun soji sun yi nasarar dakile wani hari da ake zargin 'yan ta'addan Boko Haram sun kai wa sansanin sojoji da ke sarkin fawa a hedkwatar ƙaramar hukumar Munya a jihar Niger. an gano cewa tun da farko 'yan ta'addan sun mamaye wani yanki kusa da sansanin sojin da misalin karfe 2 da minti 23 na dare lamarin da ya sa sojoji a sarkin fawa suka mayar da martani da gaggawa. Salis Muhammad Sabo kakakin gamayyar ƙungiyar Shiroro ya ce 'yan ta'addan sun zo da yawansu suna ƙoƙarin tarwatsa sansanin sojin inda sojoji suka fafata da su wanda an ɗauki tsawon awanni biyu ana artabu har sai da sojojin suka nemi ƙarin agaji sannan suka samu nasarar fatattakarsu. ya ce ƙwazo da kishin da jami'an tsaron suka yi a baya-bayan nan wajen yakar 'yan ta'addan a yankin ya dawo musu da zaman lafiya. da yake mayar da martani kan lamarin gwamnan jihar Naija Abubakar Sani Bello ya ce harin da aka shirya zai yi matukar tayar da hankali ba don ɗaukan matakin gaggawa da sojoji a sarkin fawa da tawagar jami'an tsaro daga Mina suka yi ba. To ɗan takarar shugaban Najeriya na jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa Bola Ahmad Tinubu zai gabatar da tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shetima ga 'yan ƙasar a matsayin mataimakinsa a zaben shekarar 2023. Wata sanarwa da jam'iyyar APC ta wallasha a shafinta na Twitter ranar Talata da safe ta ce za a gabatar da sanata Shatima ne ranar Laraba. Za a yi bikin gabatar da shi ne a babban ɗakin taro na Shehu Musa 'yar Yar'adua da ke Abuja da misalin karfe ɗaya na safe. a makon jiya ne bola tinubu ya sanar da zaben tsohon gwamnan jihar borno kuma sanata mai wakiltar borno ta tsakiya kashim shatima a matsayin wanda zai yi masa mataimaki a zaben shekarar 2023 To wata mata 'yar kimanin shekaru 25 mai suna Firdausi Musa ta maka tsohon mijinta Sa'idu Abubakar a gaban wata kotu shari'a da ke jihar Kaduna bisa laifin auren babbar aminiyarta. Firdausi ta bakin lauyarta Madan Zainab Murtala ta ce wanda ake tuhumar ya kuma mika akwatuna da kayan laifin aurenta ga sabuwar matarsa. A cewar Firdausi auren nasu bai daɗe ba kuma suna haɗuwa ne a otel-otel har na tsawon watanni biyu. ta ƙara ji cewa ana tsaka da haka ne sai ya sake ta kuma ya auri babbar amin yadda har da haɗa mata da dukkanin kayayyakin ta ciki har da tufafinta. Fiddausi ta roƙi kotu da ta taimaka ta ƙwato mata dukkan kayayyakin da ya yi mata na aurenta da waɗanda ta siya a lokacin da ta je Umara. A nasa ɓangaren Sa'ida Abubakar wanda ake ƙarar ta bakin lauyansa Abubakar Suleiman ya musanta baiwa tsohuwar matarsa kyautar kayayyakin aure kamar yadda ta yi ikirari. sai dai alkalin kotun malam rilwani kyau dai ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar tara ga watan agusta To a labaran ƙetare kuma shugabannin Rasha, shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun isa birnin Tehran inda za su tattauna da shugaban Iran Ibrahim Raisi. A hukumance dai makasudin ziyarar Putin da Erdogan shine domin duba halin da ake ciki a Siriya. A baya dai kasashen uku sun yi ta tattaunawa a game da rikicin ƙasar ta Siriya inda Rasha da Iran ke goyon bayan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. A shi bangaren shugaba Erdogan na Turkiya goyon bayansa na bangaren masu adawa ne da gwamnatin ta Assad. Ziyarar ta birnin Tehran dai ita ce ta biyu da shugaba Putin na Rasha ke yi tun bayan ƙaddamar da yaƙi da ya yi a kan ƙasar Ukraine cikin watan Afrilu. Duk da cewa dai babu batun yakin na Ukraine a ajandar taron, ana dai ganin ta yiwu shugabannin su dubi batun a lokacin ganawar tasu a ranar Talata. To a ɓangaren labarin wasanni kuma Togo ƙwallon ƙafa ta 'yan matan Najeriya wato Super Falcons ta yi rashin nasara a hannun Morocco a wasan gab da na ƙarshe na gasar cin kofin Afirka ta mata da ke gudana a ƙasar Morocco. yanzu haka burin Najeriya na ɗage kofin a karo na goma ya kawo ƙarshe yayin da ita kuma Morocco ke ci gaba da ƙoƙarin ganin ta ɗauki kofin a karon farko a rayuwarta. mai masaukin bakin ta doke Najeriya da cibiyar da hudu a bugun fenariti bayan da suka shafa tsawon mintuna 90 da ƙari suna ci ɗaya da ɗaya. Najeriya dai ta yi iya bakin ƙoƙarinta lura da yadda ta kammala wasan cikin matsin lamba ganin cewa an baiwa biyu daga cikin zaratan 'yan wasan ta jan kati. Amma duk da haka ƙasar ta jajirce har ta ja wasan zuwa ƙarin lokaci da kuma bugun penalty. Halimatu Ayinde da Rashidat dai ne aka kora daga kan filin sakamakon ta kamar yadda na'urar VAR ta tabbatar. Najeriya ta haɗu da Zambia domin neman matsayi na uku a wannan gasa ta cin kofin Afirka ta mata a ranar Juma'a mai zuwa yayin da Morocco mai masaukin baki za ta haɗu da Afirka ta kudu a wasan ƙarshe a ranar Asabar. To kuma da wannan rahoto na wasanni muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. amma kafin mu sallama da kuka da kumanta za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafen sada zumunta da suka haɗa da facebook instagram youtube da sauransu